المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da 26 ga watan ramadan a wannan shekara ta 2423 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na yau na wata ne 30 ga watan 11 shekara ta 2002 miladiya jiya idan ba manta ba mun je karshen suratul baqara yau kuma za mu tashi farkon suratul ali imran haka ne ku sura ta uku a cikin jerin sururin alqur'ani in ka faro kirge daga sama kafin nan akwai tambayoyi kamar haka wannan ya yi tambaya dangane da wani nau'i na ciniki da mutane suke yi mai farashi biyu a ce idan kuɗi hannu ne naira dubu amma idan bashi ne zuwa ƙarshen wata dubu ɗaya da ɗari biyu ko da ɗari uku ko da ɗari biyu da hamsin in ya halatta ko bai halatta ba malamai sun yi sabani dangane da wannan nau'i na kasuwanci waɗansu sun ba da fatawar halaccinsa waɗansu sun ba da fatawar haramcinsa amma dai zance mafi inganci irin wannan kasuwancin haramun ne domin yana ɗaukan sifa ta bai a taini fi bai'a ta wani ɓangare zai iya yin kamanceceniya da cinikayya biyu cikin ciniki ɗaya domin hajar guda ɗaya ce sai mai ita ba da farashi biyu idan kuɗi hannu ne kawo kaza idan bashi ne kuma ya zama kaza to kaga wato kamar ɗari biyun nan da ta hau akan naira dubu ta zanto fi mukabilar ta'khir jinkiri da aka yi wanda ɗaya daga cikin sufofi na riba ta bashi ya shafi wannan kamar yadda muka karanta idan muka manta ba darasin shekaran jiya da haka dai zance mafi inganci irin wannan kasuwancin haramun ne wannan kuma yana cewa su direbobi ne sukan ɗauki, jakai da dawaki wani lokacin da karnuka daga nan gudun su kai kasashen arna don su ci wato don su kai arnan arnan su ci to ya halatta irin wannan mutum ya yi lodi na jakai da dawaki da karnuka wani lokacin ma su ɗauki gawa ta wani arne da ya mutu a nan don a kai shi garin su a kudu a binne shi a bisa ga binnewa irin ta gargajiya ya halatta a gaskiya idan muka kalli abin ta fuskar wala ta'awanu alal ismi wal udwan da mu ce halatta ba domin lokacin da kai lodin kayan karnuka ko jakai ko dawakai ka kai ga waɗanda za su ci wanda cin waɗannan al'amura haramun ne da nassin shari'a musulunci to ka mara baya wato ainihin a ta haramun ila wanda ya iya musu abin da zai ce da kai to ai su kafirai ne hakan ba haramun bane a kansu wannan sai mu ce da kai sai a koma mas'alan halil kuffaru mukhatabuna bi furu'i shari'a am ghayru mukhatabina bi furu'i shari'a shin umarni na sallah da azumi da yin zakka da aikin haji ya shafi kafirai ko bai shafe su ba sannan hani na cewa karka yi zina karka yi sata karka ci naman kare karka ci wato ainihin jaki dan doki wani abu ne daban wanda malamai sun yi sabani karka ci jaki jaki kuma shi wanda yake na gida banda na daji am wannan shin wannan hanin ya shafi kafirai ko bai shafe su ba ina fata an fahimta waɗansu suka ce ya shafi kafirai waɗansu suka ce bai shafi kafirai ba amma zance mafi inganci ita ma akan wannan matsala ta usulu al-kuffaru mukhatabuna bi furu'i shari'a irin yanda aka yi musu magana da cewa su imani ha kuma ake musu magana da yin sallah haka kuma aka hana su yin zina da yin tata da cin kare da cin jaki na gida da sauran al'amura da aka hana su irin yanda za a kama su a yi musu azaba saboda rashin yin imani to haka za a yi musu azaba saboda rashin sallah saboda rashin azumi saboda rashin zakka saboda rashin aikin ina fatan kun fahimta domin da kan zamu ga ayoyi da suke nuna haka ubangiji ta Allah ya ce ma salakakum fi sakar qalu lam nakum min al musallin Daya daga cikin dai sukan suke wa lam nakun nutai ibn miskin na biyu kenan wa kunna naqudu ma al qa'idin wa kunna nukazzibu bi yawmiddin na ƙarshe shi ya shafi asalin imani da aqida amma waɗannan dukkan su furu'u shari'a ne kuma za su faɗi wannan yana cikin laifukan su sannan Allah ce ara'aita allazi yukazzibu bid-din fa zalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'am al-miskin at-takdhib bi yawm ad-din shine asalin aqida din amma abin da ya shafi wato rashin ciyarwa rashin ciyar da miskini danne maraya dangane da haƙƙinsa wannan duk suna cikin furu'u shari'a kuma in suka yi laifi kan wannan sai an kama su dan haka dai ba a cewa to ai su kafirai ne maganan haramcin abin da ya shafi kare bai shafe su ba dan mutum ya kai musu babu laifi a'a haramun ne su tukare irin yadda haramun ne su yi shirka wajibi ne su yi imani irin wanda yadda wajibi ne su yi sallah idan har suka tukare to za a kama su da laifin cin kare a kama su da laifin rashin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a ninka kenan kuma za a kama su wato ainihin da cewa ba su yi kaza ba duk abin da ka san kare a tayi umar da haka dai ta wannan fuska sai mu ga cewa wato bai kamata mutum ya taimaka musu ba zai shiga fadin fadin Allah ta'ala wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan tambaya ta uku yana cewa dangane da na saurari karatun ka da kai dangane da abin da ya shafi riba to ni dai ma'aikacin banki ne kuma jin wannan bayani ya tayar mini da hankali kwarai da gaske a matsayina na ma'aikacin banki ina neman shawarar malam akan wannan lamari menene abin yi abin yi ya shafe mu ne mu duka kan mene ne abin yi gaba daya kan mu riba dai kan dole a nisance ta Allah ce fa in lam taf'alu fa'azanu bi harbin min Allah wa rasul in har kun ki daina wato ku shirya da wani gagarumin yaki daga Allah da sa, haka Allah madaukakin sarki kaga dole ne mu neman wa kanmu mu fita dangane da abin da ya shafi riba kuma lalle ne mu'amala ta banki akwai riba a ciki waɗansu sukan ɗaure gindi su ce ai bankuna 'yan kasuwa ne to amma a banki fa babu haram ko halal cikin kasuwancin su yadda za su baka rance su sanya riba cikin rancen dan ka je ka sayo shinkafa daga waje ka kawo gida ko dan ka yi wata kwangila da aka baka haka za su ba da rance ga kamfanin barasa dan ya kara bunƙasa ka ta barasa haka ne ko ba ka bane to kaga ai mu a maduba ta musulunci ya halatta harkar giya ya halatta ba haka idan wani ya ce eh, shi cinikinsa shine tsari na karnuka zai je ya saro su a inda karnuka suke araha dan ya kai inda ake suke tsada ko ya saro jakai inda suke araha dan ya kai inda suke tsada a ci a bashi kuɗi da yawa banki za su bashi zance ba za su ce ba wannan bai halatta ba mu a kundin mu to wannan kuma sai zama kasuwanci halattacce to wannan fa banda mu'amalolin da wanda kowa ya san akwai ta haka lallai abin da ya zama wajibi ga dukkan al'ummar musulmi shine yaya za mu mu tsame kanmu daga wannan tsari na tattalin arziki mai cike da riba wanda turawan yammacin duniya suka kawo mana suka sunnanta mana suka farlanta mana kamar yadda na faɗa za mu iya yi manya manyan bankunan mu na Najeriya da dama akwai wanda suke mallakar musulmai ne jarin su ɗari bisa ɗari musulmai ne akwai wanda tamanin akwai wanda saba'in cikin ɗari din musulmai ne saboda haka za su iya juya system ɗin ya zanto daidai da tsari na musulunci idan suna so akwai ma wani banki irin community bank din nan a wata jiha cikin jihohin mu ta nan arewa a wata local government cikin local government din waɗannan jihohin da wata rana wani dalili ya kai mu na da'awa muka je ziyara muke tattauna matsalolin suka ce ai su da suka so su tsamar da kansu daga riba sai suka bude banki da suna community bank na bankin mutanen ƙauyen ko mutanen karkararsu su ko yankin su amma tsare-tsaren sa gaba daya na bayar da rance ko karba ko menene gaba daya na musulunci suke kawai su kafa signboard ne su ce bankin musulunci shine gusi ba amma a karkashin ƙasa abin da suke gudanarwa kenan kuma a wannan shekarar daidai lokacin da muka ji abin suka ce shekara biyu ko uku bincike ya nuna a bankuna irin nasu a kasan nan sun suka yi na ɗaya wajen kyautata mu'amala kuma an ba su takardar yabo daga gwamnati to kaga tsarin da suke bi na musulunci ne to saboda haka mutanen mu za su iya yin wannan da haka abin da yake wajibi in ba dai ta hanyar irin waɗannan ƙananan bankuna na unguwa ko na karkara mu san yadda za mu samar da tsari na musulunci a samu masu kishin cikin mu amma a samu ko kuma imma jihohin da suka fara magana cewa uh, shari'ar musulunci irin jihar Zamfara irin jihar Bauchi irin jihar Kano irin jihar Borno irin jihar Yobe su ma su haɗa kai ba suna da bank of the north bane in arewa to su zo su wani north east bank mana su sa masa wannan sunan amma ya kasance karkashin ƙasa tsari da musulunci ke gudanarwa idan aka haɗu tsakanin Yobe da Bauchi da Borno da Taraba ba za su iya wannan ba in ma Taraba ta ki Gombe in aka samu hudu cikin jihohi hudu cikin jihohi guda shida kai na arewa maso gabas za su iya wannan to ballantana kuma hadu da zamfara da kebbi da sokoto za su iya wannan ko zamfara ta yi ta kadai ko ne yake kadai ba mu dai da uzuri a wajen Allah na cewa wai larura larura larura tana da iyakacin lokaci amma mu larura mu yau shekara arba'in tun da aka ba mu yancin kai muke cin larura har yau aka za mu mutu muna cin larura ma'aikata banki sai ku hakuri aikin na kanku ba wani manajan banki na ne yiwa zo daga Kano yau duk ta shafi shi sai ku hakuri wato dai gaskiya akwai amfani da za ku mana ku masana ta fuskar tattalin arziki ko haɗu da malamai na addini waɗanda suka karanci addini suka san ina riba take shiga take fita sai a haɗu sai a tsara wannan abin alal akalli ya zanto an fara aikin a rubuce an sanya tubalin gini sannan kuma a hankali a hankali insha Allah komai zai zo ta hanyar kananan hukumi ta hanyar jihohi ta hanyar kuma mawadata waɗanda Allah ya ba su hali kuma Allah ya arzuta suna da imani sai ga an samu an yi gyara a hankali hankali amma matukar ba mu fara gyara ba muka ce larura larura wallahi ba mu da hanzari a wajen Allah ranar tashin kiyama Allah ba mu ikon tuba Allah ba mu ikon dainawa Allah ce fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tuzlamuna ولا تظلمون لا تظلمون ولا تظلمون لا تظلمون ولا تظلمون كركو زالنتو كما كركو زالنتو suratu ali imran sura ce madaniya kuma ita ce sura ta uku a cikin jerin surorin alqur'ani daga sama tana kunshe da ayoyi 200 kuma yana daga cikin falalarta tana cikin surori guda bakwai da suka fi tsawo waɗanda manzon Allah ya bayyana cewa dukkan wanda ya haddace su ya san ma'anarsu ya zama malami suratul baqara suratul ali imran suratul nisa suratul ma'ida da kuma wato ainihin suratul an'am da suratul araf ta bakwai ita ce suratul yunus bisa ga zance muka inganci kamar yadda muka faɗa a muqaddimar da muka yi ta fara suratul baqara sannan kuma da ita da suratul baqara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisin muslim za su zo su tsayawa mai karanta su ranar tashin kiyama sai sun cece shi daga wuta sun kai shi gidan aljanna za su yi masa hujja dan ya samu shiga gidan aljanna da haka sura ce wadda take mai falala kwarai da gaske kuma sanadiyar saukarta wafdu bani najran wata kungiya ta kirista na garin najran wanda suka yi tattaki suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan gabatar da tambayoyinsu a wajensa a shekara ta tara bayan hijira a sanadiyyata ne aka saukar da wannan sura tun daga aya ta ɗaya har zuwa ta tamanin da uku da haka za ku ga batu batutuwa da maganganu kan annabi isa alaihi salam suna da yawa a cikin surar domin an sane ga waɗancan har zuwa lokacin da aka je aka yi magana akan mubahala fa man haddaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nadaw abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al lana tallahi alal kadhibin Allah muke roƙo ya ba mu ikon fassara ta daidai da fahimtar ta daidai tare da yin aiki da su mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام باين بسم الله الرحمن الرحيم وبنجد ألف لام ميم waɗannan kalmomi guda uku a haɗe da juna ko haruffa guda uku da suka gina wannan kalma ubangiji ta'ala ne kadai ya san abin da suke nufi a jumlata ɗinsu amma idan mun ware su a daidaiku mun san alif lalle alif ne ɗaya daga cikin huruful hijaiya haka lamun haka mimun wanda sune ake kira huruful mabani da su ne ake gina kalmomi wanda da kalmomi ake gina zance wato kamar isara ce ubangiji subhanahu wa ta'ala yake yi cewa wannan alqur'ani da kuke gani ya ku larabawa an gina kalmominsa ne daga ɗaiɗaikun harfa na larabci da kuka sani wanda suke farawa da alifun su kare da ya'un harfa 28 waɗanda ake kira huruful hija'iyya ko kuma huruful mabani harfan ginin kalma kuma jumlolin da ke cikin alqur'ani mai girma su kuma an gina su ne daga ɗaiɗaikun waɗancan kalmomi da aka haɓaka aka gina su daga haruffa ɗaiɗaiku don haka kenan zance ne da harshen larabci wahayi ne daga Allah zuwa ga manzon tsira shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ake kalubalantar ku da shi cewa da kuma larabawa ne me zai hana ku ari wannan alif din da lamun da mimun da makamantansu dan ku gina kalmomi daga kalmomin ku gina zantuka irin zantukan da za su yi daidai wa daida da alkur'ani mai girma ta hanyar mu'jiza ta hanyar bada labarin gaibu ta hanyar abin da ya kunsa na balaga da azancin magana da dabarun magana in kun isa ku kawo alif lam mim Allahu la ilaha illahu Allah madaukakin sarki babu abin bauta bisa ga cancanta sarki a sama ko a ƙasa wa huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun wa huwa al alim ubangiji ta'ala shine abin bauta a sama shine abin bauta a ƙasa ba wanda ya cancanci a yi masa bauta cikin mala'iku ko mutane ko aljanu sai Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai dai shi ne al-rabbu shi ne al-khaliqu shine al-ma'budu bihaq banda shi ba mai wannan sifa daga cikin abin da muka ambata Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum sannan Allah shine al-hayyu rayayye madawwamiyar rayuwa wanda mutuwa ba ta ba ta zo mata sannan al-qayyum wanda yake tsaye wajen gudanar da al'amuran bayansa kamar yadda muka faɗa lokacin da muke fassara ayatul kursi muka ce tsayayye ko wanda yake tsaye wajen gudanar da al'amuran bayansa ba muna nufin tsayuwa kishiyar zama ba a'a tsayuwa da ma'anar kulawa da ma'anar ba da kariya da ma'anar bayar da tallafi da agaji tsayuwa da ma'anar mallakar abin da ke cikin sama din da kasa Allah shi kadai ne al-qayyum saboda din ɗinsa ne ma ya zanto la ta'khudhu sinatun wala nawm saboda cikakkiyar kayyumiya la yanam wala yanbaghi lahu an yanam yaqsidu al wa yarfa'uhu Hijab nur ko annar law bayyanahu ko da Allah zai bayyanar da haskensa la aharaqat subuhati wajhi man taha ilayhi basaruhu min khalqi kamar da manzo Allah ya bada bayani da haka dai ubangiji ta'ala yana da cikakkiyar qayyumiyya akan bayansa shine al-hayyu al-qayyum nazzala kitaba bil ubangiji ya saukar da littafi akan da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi littafin da yake gaskata littafin da so gabace shi Attaura, taura linjila zabura suhuf ibrahim duk waɗannan littafai ƙur'ani ya gaskata su domin ya ƙunshi bayani game da su da kuma sunayen annabawan da aka turo musu wannan ya nuna gaskata waɗancan littafai wa anzala at-taurata wal injil kuma Allah ne wanda ya saukar da attaura. ya kuma saukar da al-injil at-taura ta annabi Musa linjila kuma ta annabi Isa alaihi masallatu wassalam min qablu ya saukar da su tun kafin saukar al-qur'ani mai girma ai min qabli nuzulil qur'an an saukar da at-taura da linjila ne tun kafin saukar al-qur'ani mai girma sai kuma yace wa anzala al-furqan kuma Allah shine ya saukar da al-furqan shi al-furqan din shine al-qur'ani mai girma بدليل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أنت مثلنا الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل وبين طريق الهدى وطريق الضلالة وبين الحلال والحرام dan qur'ani na rarrabewa tsakanin hanya ta gaskiya da hanya da take ta ƙarya qur'ani na rarrabewa tsakanin shari'a da abin da yake bata qur'ani na rarrabewa tsakanin abin da yake halal da wanda yake haram da haka sai aka ce masa al-furqan raba gardama wato mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya wato sifa ce cikin sifofin al-qur'ani idan muka lura ko da kafin mu lura da ayoyin hadisi ya tabbata cikin musnad da Imam Ahmad dan Hanbal wanda aka karbo daga Wasila ibn al-Asqa Allah ki kare da a gare shi yace manzon Allah ce unzilat suhuf ibrahim alayhi salam fi awwal lailatin min ramadan suhuf ibrahim wato littafin da aka saukarwa annabi ibrahim an saukar da shi ne a dare na farko na cikin watan ramadan wa unzilat at-tauratu li sittin madaina min ramadan an saukar da at-taura kwana shida da kamawar watan ramadan sannan kuma wal injil li salasa ta khalad min ramadan an saukar da linjila bayan shuɗewar kwana goma sha uku da kamawar watan ramadan wa unzila al furqan li arba'in wa ishirina khalad min ramadan manzo Allah an saukar da wato ainihin alqur'ani mai girma bayan shuɗewar kwana ashirin da hudu cikin watan ramadan wato a daren ashirin da biyar kenan wanda dama ɗaya ne daga cikin dare da ake sa ran zuwan lailatul qadri inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna muslimin ma'ana kaga farallan watan ramadan waɗannan su sai gaba ɗaya a ciki aka saukar sai dai kar ku manta mun yi magana cewa saukar da alqur'ani cewa an saukar da shi a ramadana saukarwa ce ta farko daga lauhin mahfuz zuwa ga baitul izza fi sama'id dunya amma saukarwa ta biyu daga baitul izza zuwa ga manzon Allah wannan kam ya faru ne cikin shekaru 23 goma sha uku a makka kafin hijira goma kuma a madina bayan hijira ina fata mun fahimta mu sake koma ayar Allah ce nazzala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil da lafazin nazzala da lafazin anzala ma'ana ɗaya suke bayarwa lafazin nazzala yana nufin an saukar yunazzilu tanzilan lafazin anzala shi ma dai ya saukar yunzilu inzalan wato bambanci su kenan ta fuskar munzuri waɗansu malami na ulumul qur'an sukan ce akan ce anzala ga abin da aka saukar da shi bai daya lokaci guda karo guda amma akan ce nazzala ga abin da aka saukar da shi kashi kashi kaga saukar da alqur'ani daga baitul izza zuwa ga manzon Allah an saukar da shi ne kashi kashi wa qur'anan faraqanahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila tunda an saukar kashi kashi sai aka ce nazzala amma a taura gaba daya aka saukar wa anzala taurata linjila ma wal injila saboda gaba daya aka saukar da su ba kashi kashi ba an gane ko amma qur'ani kuwa daki daki yau aya biyar wata rana goma wata rana sura wata rana bai kai haka ba wata rana doriya a kan har kafirai suka ce laula nuzila alaihi qur'anu jumlatan wahida dan me ba a saukar ba karo daya kawai a bayar da shi samfuri guda daya sai aka karkasa shi sai Allah ce kazalika linusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila wa la ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira an fahimta ko da haka dai nazzala abin da yake nuna wa kenan da haka Allah sai kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi li yuthabbita allazina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin amma anzala gaba daya to sai dai duk da cewa wannan shine ma'anonin waɗannan fi'ilai guda biyu to amma wani lokacin akan ɗauki ɗaya a kai shi don ya bada ma'anar dan uwansa a ɗauki ɗayan shi ma a kai shi don ya bada ma'anar dan uwansa amma asalin ma'anoninsu shine bambancin da ke tsakaninsu ai kaga Allah ta alhamdulillah allazi anzala ala abdihi kitaba sai sai anzala tare da cewa yana bada labarin saukar da shi kan manzon Allah wanda yake kashi kashi ne amma sai a kawo anzala da ma'anar me nazzala dan sun yace tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi dan ma ala abdihi nan ma ala abdihi ina fatan kun fahimta wana a dauki wannan akai can ko a dauki wannan akai can gurin dan saboda nau'an ta zance da sabunta magana ka rinka jin cewa ka shiga cikin sabon wani abu ba wanda ka taba wucewa ba نزل عليك الكتاب بالحج مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس an saukar da attaura da linjila don su zama siriya ga mutane domin hudan linnas yana da alaƙa ne da anzala taurata wal injil sai kuma yake wa anzala wato an saukar da alqur'ani dan kuma ya zama alfurqan wato mai rabawa tsakanin ƙarya da gaskiya an gane ko lalle waɗanda suka kafirce wa ayoyin Allah lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani a gobe kiyama wallahu azizun ubangiji ta'ala mabuwayi ne zintiqam mai daukan fansa ga waɗanda suke masa ba daidai ba ma'ana duk waɗanda suka kafirce masa al-intiqam shine daukan fansa ramuwar gayya ubangiji subhanahu wataala yana amfani da waɗannan kalmomi don kusanto mana da nesa in ba haka ba waye sai cuci Allah ballantana a ce Allah zai rama duk wanda ya zalunci kansa ya zalunta amma zaramnahum walakin kanu anfusahum yuzlimun saboda kansu suka zalunta amma sai Allah ke amfani da kalmomin wato domin cutar da ubangiji subhanahu wa ta'ala ne sa mata kishiya sannan kuma rashin ladabi ne gare shi jingina masa da duk waɗannan ababai ne da Allah madaukakin sarki baya so da haka idan zai azaba sai zanto azaba ta intiqami sakamakon dingina masa da sakamakon sa masa kishiya sai danke su da azaba shine zuntika sai Allah ya إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الله للي الله تعالى لا يخفى عليه شيء باب أبن ديكي قويوة أغريك في الأرض تكين كسا ولا في السماء هكا باب أبن ديكي قويوة أغريك أتكين سماء abin da ke cikin sama ya sani abin da ke cikin ƙasa ya sani ya san abu na ɓoye ya san abu na bayyane to ya san na ɓoye ma ballantana kuma na bayyane wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ba wani busasshen abu ko ɗanye wanda yake da damfi a jikinsa fa Allah ya san ba abin da yake fako ko wanda yake cikin teku a karkashin ƙasa Fati sai Allah madaukakin sarki ya san shi boyayyin al'amura da na bayyana ya san la yakfa alaihi shay'un fil ardi wala fis huwa allazi yusawwirukum ubangiji shine yake suranta ku fil arhami a cikin mahaifa ta mahaifanku mata ya yasha irin yadda ya ga dama tsawon da zaka yi a duniya kafa nawa ne fari ne kai ko baki ko wankan tarwada mai karfi ne kai ko rago ne sannan kana cikin fararen fata ko bakaken fata ne kana cikin larabawa ko cikin turawa ko cikin yan afirka ubangiji ya riga ya suranta kowa kai fa ya sha irin yadda ya ga dama wato kamar a cikin hakan akwai nuna wa kirista su gane cewa annabi isa alaƙar shi da Allah madaukakin sarki alaƙa ce bainal khaliq wal makhluq bainal abid wal ma'bud Allah shine al khaliq annabi isa kuma shine makhluq wato Allah mai yin halitta ne annabi isa kuma halittarsa kai. Allah shine abin bauta annabi isa kuma bauta yake lan yastankifa al masihu an yakuna abdan lillah wal malaikatu al muqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fa da haka annabi Isa alaihi salam da dai baya kyamar kasancewar sabawa ga ubangijinsa alfahari yake na kasancewar sabawa shi yasa magana ta farko da ya fara yi a duniya qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kun wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا farkon magana ta a duniya kenan cewa inni abdullahi ni bawan Allah ne da haka aya cikin suratul nisa ita ce lan yasanki bal masihu an yakuna abdan lillahi duk wannan domin waɗannan wafdu badina jiran da suka zo wajen manzon Allah a fare musu shimfiɗa su gane cewa danganta ma annabi Isa cewa Allah ne ko kuma jingina shi cewa shi dan Allah ne ko na ukun alloli ne kuskure ne a'a an suranta halittarsa a cikin mahaifa irin yadda aka suranta halittar sauran ɗaiɗaikun mutane wa ya suranta wanda yake da ikon surantawa huwa allazi yusawwirukum bil arhami kayfa yasha la ilaha illa huwa babu abin bauta bisa da tantanta sai shi Allah din shi kadai tallin tal bai da abokin tarayya al aziz kuma shine al aziz wato mabuwayi wanda ba abin da ke gagararsa la yuzuhu shay'un fil ardi wala fis sama sannan kuma al-hakim mai hikima cikin duk abin da ya dora na hukunce hukunce ko abin da ya tsaro na duniya ta gudana akai sai Allah والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وبنجد هو الذي أنزل عليك الكتاب الله shine wanda ya saukar da littafi a kanka wannan littafin minhu akwai ayoyi muhkamat waɗanda aka kyautata su ta fuskar zaɓen lafazzan su lafazin da ke ciki da harufan da ke cikin kowane lafazi sun dace da juna ta yadda inda za ka cire fa ka sa ba a wurin ba zai kyau ba ta yadda inda za ka cire ka ka kawo ka a wajen duk da kusancin mafitar waɗannan harufa guda biyu ba za su dace da juna ba shine ne abin da aka kyautata shi aka inganta shi ko aka ƙayata shi minhu ayatun cikin alqur'ani akwai ayoyi muhkamatun waɗanda aka ƙayata su ko aka kyautata su hunna ummul kitab su ne asalin littafi din su suka fi yawa a cikin littafi wa ukharu akwai waɗansu ayoyin daban mutashabihat masu kamanceceniya da juna sun yi kama da juna ta fuskar lafazi amma ko ma'anoninsu sun sha bamban ko sun yi kama da juna ta hanyar abin da suka kunsa na ma'anoni guda biyu amma sai ka iske ɗaya ma'anar mai kyau ce ɗaya ko mara kyau ce amma kuma ka iya fassara su da kowace ɗaya cikin ma'anonin guda biyu in larabci kake yi na yau da gobe ba alqur'ani ba ya zanto fassara ta yi daidai amma tunda alqur'ani ne dole ka fassara shi da ma'anar da ta dace da daidai kada ka fassara shi da wanda ba ta dace da daidai ba da haka dai idan an ce muhkam abin da aka kyautata shi idan an ce mutashabih abin da wato ya zanto daban-daban yayi kama da juna ta fuskar ganin ido amma kuma yana da bambanci ta fuskar ma'anarsa kamar yadda ake magana a kan wato ainihin yan aljanna abinda za a ba su na kayan marmari kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun mutashabihan wajen ganin ido amma ko mukhtalif wajen dandano idan an amma ganin ido sai su ga ah wannan da aka kawo yanzu daidai yake da na jiya ai wannan daidai yake da na shekaran jiya ai wannan daidai yake da na tsazu a ganin ido kenan sun yi kama da juna amma idan an dandana da baki fa sai a ji bambanci to haka ayoyin alqur'ani suke akwai muhkamat akwai kuma mutashabihat wannan ayar haka ta nuna cewa ayoyin qur'ani kashi biyu ne ko dai muhkamat ko mutashabihat wata ayar daban a cikin suratu hud sai ta nuna cewa gaba ɗaya ayoyin alqur'ani muhkamat alif lam ra كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير مبشر معنى قباء da ينسى أن أما يدسوا مهكمات هنا أحكمت آياته wata ayar cikin suratul zumar sai ta nuna cewa gaba ɗaya ayoyinsa mutashabihat allahu nazzala ahsanul hadisi kitaban mutashabihan matani تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أنا ce kitabun mutashabih ma'ana gaba ɗaya Qur'anin littafi ne mutashabih anan kuma sai aka ce a'a minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutashabihat to me ake nufi da wannan ma'anoni abinda ake nufi da muhkamat a cikin suratul hud ana nufin kyautata shi ta fuskar lafazzarsa da abin da ya kunsa lalle qur'ani an kayatar da shi an kyautata shi mutukar kyautatawa abin da ake nufi da mutatabih a cikin suratul zumar ana nufin kamanceceniya da juna wajen gaskiya yadda suratul baqara da tsawonta gaskiya ne wahayi ne daga Allah wannan bai hana kulhuwallahu ko suratul kausar da gazartarta ita ma gaskiya ne wahayi ne daga wajen Allah ba yadda aka yi mu'jiza da suratul baqara cewa in wani ya isa ya kawo irin ta kar wani ya dauka dan baqara tana da tsawo ne haka yi irin wannan kalubale dai idan mutum zai iya kawo daidai da kul huwallahu ahad ko suratul ikhlas ma'ana mutatabihan ne fil balaghati mutatabihan fi sidqi mutatabihan fil fasahati mutatabihan fi kaunihi wahyan munazzalan min Allah ta'ala ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ina ba kun fahimta kaga zo me mutatabi mai kama da juna ta kowane bangare to amma mutashabihi din dake nan da muhkamat din dake nan shi yasa sai malamai suka sabani dangane da fassararsa suka kawo zantuka daban-daban har zance guda takwas kamar yadda jami'ul bayan an ta'awili ayal qur'an na ibnu jarir tabari ya kunshi waɗannan zantuka guda takwas amma dai mafi fitowa fili daga cikin zantuka ko dai mu ce muhkamat sune annasikh dake cikin alqur'ani mutashabihat almansukh da ke cikin alkur'ani akwai malaman da suka fassara shi haka minhu ayatul muhkamat daga cikin sa akwai ayoyi waɗanda suke shafe wasu ayoyin kunna umul kitabi su suka fi yawa wa ukharu mutashabihat akwai kuma waɗansu ayoyin ban waɗanda su an shafe hukuncin su wannan sai baka hoton cewa a bisa ga wannan zance tsakanin annasir da almansur a cikin alkur'ani wanne ya fi yawa ya fi al-mansukh yawa tunda an ce hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat haka waɗansu malamai suka fassara cikin har akwai Abdullahi dan Abba Allah shi kare da azumi waɗansu malaman suka ce a abinda ake nufi da muhkamat sune ayoyin da ma'anarsu take fili ba a boye ba wanda suka kunshi bayanin halal suka kunshi bayanin haram sai kunshi bayanin wa'ad alƙawali na gidan aljanna sai kunshi bayanin wa'id narko da azaba sai ku kunshi kissoshi na annabawan baya sai ku kunshi bayanin abin da zai zo ranar tashin kiyama wannan sune abin da ake kira muhkamat ay zahiratud dalala ma'anonin su a fili suke akwai kuma ayoyin da suke mutashabihat ma'anar sa boye take ba a santa ba sune kamar alif lam mim ina fata an fahimta كاف يا alif صاد ألف لام ميم را ألف لام ميم صاد ليه معنى متشابه ina fata an fahimta ma'ana sai zan to muhkam wanda ma'anarsa take fili mutashabih wanda ma'anarsa take boye ba a ce babu ita amma boye take ina fata an fahimta to kaga ayoyin da ma'anarsa take fili da waɗanda ma'anarsa take boye a cikin alkur'ani to ne suka fi yawa wanda ma'anarsa take fili dan Allah ta innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hazl wato kaga ma'anarsa ta fi so wa fili kenan wannan shine zance na nawa kenan zance na biyu zance na uku cikin zantuka malaman da suka ce muhkamat a cikin ayoyin su ne wanda suke ɗaukar ma'ana ɗaya. ba yadda za a kawo ta biyu su karba ina fata an fahimta qul huwallahu ahad tana da wata ma'ana banda cewa Allah shi kaɗai ne wani ya iya zuwa ya ce biyu ne ba yadda za a yi ta ɗauki cewa guda biyu ne bai ma ce ba wahid sai ce ahad saboda da aka ce wahid ila a samu samin salis rabi khamis sadis haka za ila amma ahad wato ahadiyya din ta fi cika a cikin lafazin ahad daya dayan da baya da na biyu ko na uku Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to kaga wato ainihin Kasance wata daya ɗayan da baya da nabi ko na uku ai daukan wannan ma'anar a wannan ayar ba yadda za a ka bata wata ma'ana da ba wannan ba ta dauka to wannan ya zama hukan kenan mutatabi wanda zai iya daukan ma'ana biyu ina fata an fahimta ya dauki wata ma'anar ya dauki kishiyarta ko ya ɗauki mai kyau ya ɗauki mara kyau ya danganci wanda ka bayyana kamar kalmar da sahabbai suka ga amfani suna kiran manzan Allah ra'ina tana ɗaukan ma'ana nawa biyu mai kyau da mara kyau yadda muka shi yasa ma aka ce da su la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u lil kafirin azabun alim an gane ko kamar yadda Allah siffanta annabi Isa da yake cewa manzo ne shi daga Allah sannan kuma wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu wato kalma ce ta ubangiji da ya aika da ita zuwa ga nana maryamu shi annabi Isa sannan ruhi ne minhu daga Allah lafazin minhu min din nan ta izantowa ta ba'idiyya ce sai izanto annabi isa wani bangare ne na Allah kaga wannan mummunan ma'ana ce ko min din nan ta zanto cewa libtida'il ghayati annabi isa kasantaccen bawa ne daga Allah wanda ya halitta shi ya kasantar da shi inna masala isa inda Allah kama sali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun tsakanin wannan ma'anonin guda biyu da ta farko da ta biyu wacce ce mai kyau ta biyu amma kuma larabcin in an ɗauki larabcin inda ba a ce alkur'ani ba ne yana ɗaukan wata ma'anar ma ta farkon mara kyau to kaga irin wannan sai zanto mai mutashabi abin da zai ɗauki ma'ana da kishiyarka ya zama mai mutashabi abin da zai ɗauki ma'ana guda ɗaya ya zo mai muhkam ina fata an fahimta to wannan zancen na uku yana da kwari kwarai da gaske idan an kwatanta da sauran zantuka baya hana zance na farko ya shigo cewa na ta komai so baya hana zance na biyu kuma shi ma ya shiga amma wannan zancen yana da kwari kwarai da gaske dan idan mun zo gaba za ku fahimta ka tunda Allah ce hunna ummul kitab so mu hukamar sune ummul kitab malamai suka ce an ce hunna ya nuna suna da yawa amma da aka zo ummul kitab ba a ce ba ummahatul kitab haka ne ko ba ka bane ba tunda dai suna da yawa da sai a ce hunna ummahatul kitab ina ba da gun bayyana to amma me yasa aka ce hunna sai aka ce ummul kitab kaga hunna mubtada ummul kitab kabar dinsa ma'ana saboda yawan su ne idan ka hada su su duka suka zama ummu din ba kowace ce a ita ɗaya ba ta zama ummu sai in sun haɗu su duka ne suka zama ummu Allah ya ce waje annabna maryama wa ummuhu aya wa awaynahuma ila rabwatin zati qararin wa ma'in waje annabna maryama mun sanya tsanna na maryamu shine annabi isa wa ummuhu da mahaifiyarsa sai ce ne aya me yasa bai ce ba aya sai ne tunda su biyu ne ina zan muku gane ba ma'ana an ce na tsanna na maryamu da kuma ita na na maryamu sun su biyun wa ja'alna ibn maryama ba dai ba kenan wa ummuhu biyu sai aka ce me aya su biyan mun sa su zama aya a madadin a ce su biyan mun sa su zanto ayoyi biyu <laughs> ina fata an fahimta wato kenan kasantuwar annabi isa shi kadai ba anan nan ayar take ba samuwar na na maryama din ita kadai ba anan nan ayar take ba inda ayar take da shi ya turu daga jikinta aka fitar da shi daga jikinta ba tare da namiji ya sarar da ba anan nan ayar take ina ba za mu fahimta to kaga su ma ummul kitab in ka hada su su duka wato ainihin a nan ne suka zanto wato ummul kitab din amma guda ɗaya bata zama ummul kitab kuma ummul kitab yana nufin mu'zamul kitab mafi yawa su suka fi yawa ana nufin aksarul kitab mafi linjaye yana nufin ghalibul kitab a cikin alqur'ani mai girma muhkamat su suka fi yawa sama da mutashabihat su suka fi yawa mutaka kwarai da gaske ina fata mu fahimta minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat fa amma allazina fi qulubihim zaygun amma waɗanda a cikin zukatansu akwai karkata shine azzayr san zuciya san kauce wa farkin gaskiya fa yattabi'una ma tashabaha minhu sai su bi ayoyin da suke mutashabihai minhu cikin alqur'ani to kaga anan sai ka dauki wannan ma'anar ta uku ayoyin da suke daukan ma'ana biyu ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau sai su kafa hujja da shi don wannan ma'anan mara kyau shine fa yattabi'una ma baha minhu sai su rinka bin biyar suna hujja da su saboda me ibtigha alfitnati dan neman fitinan mutane cikin addinin su su kirkiro wata bid'a sai su ce ga wata aya da su daure musu gindi su kirkiro wani abu su ce ga wani hadisi da ya daure musu gindi kai shi ko wannan ayar idan ka duba tana daukar ma'ana biyu ce ɗaya ma'anar mai kyau wadda take goyon bayan da goyon baya na waɗansu ayoyin da waɗansu hadisai ɗaya ma'anar mara kyau wadda ba ta da goyon bayan ko aya ɗaya ko hadisi ɗaya to amma tunda suna son su gina mutane kan son zuciya sai su jawo ayar da gangan sai su ci wannan ma'anar mai kyau sai su baya ta ma'ana mai mara kyau dan ya kasance in ka ji lafazin ayar sun ce ita ce hujjar su su ruɗe ka me kake bukata a matsayinka na musulmi aya ce ya kawo me kake bukata a matsayinka na musulmi hadisi ne ya kawo amma inda rikicin yake shin ayar na dauke da wannan ma'anar in larabcin ta ya nuna haka wannan shine nufin Allah da saukar da ayar in larabcin hadisin ya nuna haka wannan shine nufin manzon Allah lokacin da ya furta hadisin to anan ne inda gizo ke saka kaga anan gurin na taba ganin wani littafi da Kirista suke cewa ai Qur'ani ma ya nuna Annabi Isa ɗa ne na Allah da aka ce mai sai suka kawo wannan ayar wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu wato ruhi ne daga Allah ma'ana kamar sashi ne shi na Allah bangare ne shi na Allah juz'i ne na ubangiji ma'ana dan wannan minhu suka dauki min a matsayin tabaidiyya a larabci akwai min tabaidiyya amma ita Allah yake nufi a nan gurin musulmai suka ce a'a min din nan libda'il ghayat abinda suke wa ubangiji ne ya halitte shi da kansa halitta ne shi na Allah daga wurin Allah yake ba daga jikin Allah ba idan na ce daga wurin ka nake ya samu ban daga jikin ka nake daga jikin ka ne wani bangare na jikin ka daga wurin ka kuma yanzu na taho daga wurin ka ni daban kuma kai daban ina fata an fahimta to wannan sai su dauki wannan aya su abin da su ba da wannan malamin, to a nan gudun sai ka ce da su to kar mu sha wahala ni da kai kila kai ba za ka yarda ba akan min anan liftida il gaya ni ba zan yarda ba da abin da kai kake so ka tabbatar na cewa min anan tabidiyya mu kyale ta ni da kai in je in nemo waɗansu ayoyi da za su nuna min annabi Isa ba bangare na Allah ba bangare bane na Allah ba wane shi na Allah kai kuma ka nemo waɗanda za su nuna maka karara wanda ba sa da wata ma'ana cewa lalle shi bangare ne na Allah ni da muka tafi yawo cikin alqur'ani sai na samu ayoyin wanda suka nuna shi bawa ne na Allah lan yastanki fal masihu an yakuna abdan lillahi walal mala'ikatul muqarrabuna ni sai na fahimci lalle bawa ne shi na Allah in huwa illa abdun an'amna alayhi waja'alnahu masalan li bani isra'il waja'alna ibna maryama wa ummuhu aya wa awaynahuma ila rabwatin zati qararin wa ma'in sai in samu waɗannan ayoyin duk su goyi bayan fasarata kai kuma sai ka leka qur'ani ta ko ina ba za ka samu da su goyi bayan fasarata shi yasa su malamai suka ce dukkan wani mutashabih dake cikin alqur'ani sai ka samu akwai muhukam din da zai bayyana ma ma'anarsa shi mutashabih din an kyale ta dan wasa kwakwalwa bisa ga ka'idar Allah ta fa'ata biru ya ulul absari bisa ga ka'idar ta ta afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqab dan kai tadabburi ka wasa kwakwalwa wannan din sai zanto sanadin da za a baka lada wasa kwakwalwa ka gano wata ma'ana ake nufi idan ka samu ma'anoni guda biyu ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau ka tabbatar mai kyan ake nufi ba a nufin mara kyau din amma bincika cikin alqur'ani in ma ka kasa ganewa wace ake nufi ka ga waɗanne ayoyi za ka samu su gaskata ma ma'anar farko wani ayoyi za ka samu waɗanda za su gaskata maka ta biyu duk ayoyin da ka samu sun gaskata ma'anar farko to kenan ya nuna ba za ka samu waɗanda za su gaskata ma ma'ana ta biyu ba ya nuna wannan shi ake nufi cikin ayar sai wannan ka samu lada da shi ina fata an fahimta ma'ana babu wani mutashabih fa yana da mai muhkam a cikin alqur'ani mai haka malamin suka amma waɗanda suke da son zuciya sai su ɗauki mutashabih kada su yi mai yi hujja da shi wannan ya kamata ku ɗauka a matsayin ka'ida manzon Allah ma ya bayyana su cikin hadisi yace duk wanda kaga yana bibitar mutashabi yana kafa hujja da shi idza ra'aytum allazina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika allazina samma Allah fahdharhum idan kaga waɗanda ke bin mutashabi cikin alqur'ani suna hujja da su to ka tabbatar su Allah yake nufi dama a cikin alqur'ani da yace fa amman allazina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' tawilihi su ake nufi da haka take yayi su karka saurare su da zuma na karatu da rana wajen tafsirin mata sai a kawo wata aya aka ce wani malami na kafa hujja da ita dangane da abin da ya shafi maulidi wata aya ce aya ce cikin surat yunus Allah ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un Allah ya ce da manzansa ka ce da falalan Allah da rahamarsa saboda haka su yi farin ciki sai suka nuna falalan Allah wato haihuwar manzon Allah ke. fa bizalika falyafrahu da haka sai su yi farin ciki da ranar haihuwar ita haka suka fahimta Abu Bakar ya shekara biyu na halifan musulmi bai taɓa maulidi ba. Umar dan Khattab kusan shekaru takwas bai taɓa yi ba. Usman shekaru goma ko sha biyu bai taɓa yi ba. Ali shekaru shi da ko a maka bace haka bai taɓa yi ba. Ina fata an fahimta. Duk ga su sun yi su ne halifofin manzon Allah ba su taɓa yi ba. To ta ina kenan ba su fahimci ayar ba su? ko sun fahimta ba su yi aiki da ita ba ko sun fahimta amma ba ma'anar da kai ka fahimta ba cikin hukun wanne ne dai ko dai kace ba su fahimta ba ko sun fahimta amma sun kin aiki da ita ko kuma sun fahimta amma ba kai yadda ka fahimta ba sun fassara ba kai yadda ka fassara ba to idan kuka yi jayayya kuka yi sabanin fassara tsakanin malamin garinku da mai fatawan garinku da Abubakar da Usman da Ali da Sayyidina Ali bin Abi Talib da Abubakar Siddiq da Umar da Usman su sun ce kaza mai fatawan garin ku ko malamin garin ku ya ce kaza wa za mu bi kenan ya ba mu shawara ba za mu bi sai mu bi shi mu kyale su ko mu bi su mu kyale shi kuma ma na ce musu magana ta biyu shine ahlari ismawi iziya risala har zuwa askari da muktasar wannan da su muke koyon addini a nan gida alwala taimama shiga ban daki duk komai da komai to duk suka yi bayanin su gaba daya ba wanda yayi fasali na maulidi ba wanda yayi babi na maulidi ba wanda yake fasalan fil intifali bil maulidi nabawi babu to waɗannan masu littattafai gaba daya waɗannan zaratan malamai da muke koyon alwala da tsarki da taimama cikin littattafansu ko dai mu ce sun jahilci mas'alar ne da haka ba su kawo ba cikin littattafan su ko kuma sun sani amma suka ɓoye sani sun san maulidi gaskiya ne amma sun ki kawowa don ɓoye ilimi ko kuma sun sani amma da suka tashi rubutu su duka hudun sai suka manta ko kuma a aƙidarsu ba addini ba ne, da haka ba su kawo ba cikin hudu in ko mun ce addini ne sun ki kawowa to sun manta ne ko sun jahilta ko sun boye ilimi in ko ba addini bane shikenan shi kuma suna bayanin addini ne da haka ba su kawo kaga wannan abu ne mai sauki duk wanda yake son ya kare sai zo ya yi bayani yadda za a fahimta mu dai ga bayanin mu mun yi to shi kuma sai ya nafi bayanin ba tare da tayar da kura ba ko kwane-kwane dama hagu da sau a kai tsaye haka kai tsaye zuwa ga nasu فأما الذين في قلوبهم زيغ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله sai su rinka bin abin da yake da tashabuhi cikin alqur'ani ibtiga alfitnati dan kokarin tayar da fitina wa ibtiga ta'wilihi kuma dan kokarin tawilin alqur'ani wannan ayar tana da girma kwarai da gaske banda mutashabi wanda yake da kishiya muhukam da muka gama bayanin sa wanda na san kowa ya gane akwai kuma abin da ake kira a cikin alqur'ani at-tashabuhu lafazi at-tashabuhu lafazi a cikin alqur'ani shi at-tashabuhu ne wanda baya da muhukam tilo yake shi kadai din sa amma at-tashabuhu oh, a shi nayi ka nurgo ma'ana at-tashabuhu kuma wanda ke da al-mutashabi al-mutashabi wanda yake da muhukam kaga shi da bai yake at-tashabuhu lafazi wato kista ce ta maimaito a cikin alqur'ani a duk inda ta maimaito sai aka kawo ta da lafazza daban da inda ƴan uwanta suke Kistar annabi ibrahim alaihi salam Allah ya maimaita ta cikin alqur'ani a cikin suratul anbiya an ce walaqad atayna ibrahim rusulahu min qablu wa kunna bihi alimin iz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamasil allati antum laha akifun kaga nan haka ce iz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathil allati antum laha akibun amma a cikin suratul su'ara sai aka ce iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun a madadin ma hadhihi tamathil allati antum laha akibun a cikin suratul safat sai aka ce iz qala li abihi wa qaumihi ma za ta'budun ba kin sa ba ma nan ma can ma za ta'budun kuma kisa ɗaya to wannan shine abin da ke kira at-tashabuhu lahu haka kisar annabi Isa alaihi annabi Musa alaihi salam lokacin da ya je wajen Fir'auna yace kaza ya kaza in kunta jita bi ayatin fati biha in kunta bi musani ka ati bi ayati eh, in kunta jita bi ayatin fati biha in kunta kan wannan kuma awalau ji'tuka bi shay'in qala fati bihi tanbiha tanbihi ko kuma kissa din qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madain hasirin cikin suratul araf kenan amma qalu arji wa akhahu wa ba'ad fil cikin suratul shu'ara ya tuka bi kulli sahirin alim al ya tuka bi kulli saharin alim al shu'ara to kuma yana da littattafai da malamai suka wallafa masu yawa ɗaya daga cikinsu da zan faɗa muku akwai abin da ake kira al-mutashabi na Imam al-Karmani wanda shi akan wannan ya yi bahasi a cikin alqur'ani ma'ana a ɗauko nan a ɗauko nan a har haɗa, a jona a faɗa maka sakamakon a fitar da natija to shi ya ta bamban da mutashabih wanda yake da kishiya na muhukam. a'a mutashabih ne da ma'ana at-tashabuhul suna da yawa littattafan da aka bayyana aka wallafa a wannan tun daga shekara 800 din farko na musulunci ko 500 din farko zuwa yau duk ana ta wallafa a kai a babi na ulumul qur'an ibtida'a al-fitnati wa ibtida'a ta'wilihi ta'wilihi me ake nufi da ta'awil lafazin at-ta'awil yana ɗauka ma'anan tafsir wato sai su rinka bin mutashabihi dan kokarin fassara shi fassara shi da me da mummunar ma'ana ta su idan mun fassara ta'awil shine wato fassara sannan ta'awil yana zuwa haqiqatu ma yaqulu ilayhi al-amru idan ka ba da labari kace yau wani zai zo sai kuma wanan ya zo to zuwan wanan ya zama tawilin abin da kai kai ka faɗaɗa su. ina fata an fahimta shi yasa Allah ya ce game da kafirai hal yanzuruna illa ta'awila yawma ya'ti ta'awiluhu allazina nasuhu min qablu qad ja'at rusul rabbina bil haqq ma'ana manzon Allah ya faɗi kiyama da abin da ke ciki ba abin da suke jira sai wannan abin da manzon Allah ya faɗa ya tabbata da kiyama ta tsaya sai gashi fassaran abin ta zo ko makomar abin da manzon Allah ya faɗa da baka yau gashi ya zo kaga makomar abu kenan sannan akwai tawili wanda ake magana a kansa cikin usulul fiqh to wannan babin sa yana da fadi amma a jumlace a dunkule yana ɗaukar ma'ana guda uku tawili wato kyakkyawa wanda shine ɗaukar lafazi ka bashi wata ma'ana da ba ita ce tafi fitowa ba cikin sa saboda wani dalili da ka dogara da shi wannan tawili mai kyau kenan wannan yana nan sannan akwai ɗaukar lafazi ka bashi ma'ana wadda take ba ita ta fitowa ba amma baka da dalili kawai sai son zuciya wancan na farko ma'anar ba ita ta fito a cikinsa ba amma kana da dalilin da ya tilasta ka bashi wannan ma'anar wannan na biyu ba ita ce ma'anar da ta fi dacewa a ba lafazin ba amma ba ka da dalili da ka dogara da shi na uku wato ne ake kira a ta'awil al-ba'id tawili na nesa kenan wanda ne abin zargi shi yan bid'a suke sannan kuma akwai tawili da ma'anar at-tala'ub bi kalamillah wato mutum yayi wasa da littafin Allah ya dauki wata kalma ya bata ma'anar da kwata kwata ba za ta dauka ba kawai dan son zuciyarsa kamar yadda in shi'a suke cewa fadin Allah ta'ala inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara Allah na umartan ku yanka saniya sai suka ce abinda ake nufi da wannan saniya din na Aisha matar Annabi ga wannan mummunan fassara kawai dan kiyayya ga mahaifinta sayyidina Abubakar Siddiq to kaga wannan ya zama at-tala'ub bi kalamillahi ta'ala yana daga cikin at-tala'u bi kalamillahi ta'ala abinda ake kira at-tafsirul ishari tafsiri na ishara wanda sufa yake yi su dauki aya su ba ta ma'ana daban su tsiraita ta daga hakikanin ma'ana ina fata an fahimta wanda kwata kwata ba za ta dauka ba to wannan tafsirul ishari ne to ciki akwai na nesa akwai na kusa yana daga cikin tafsirul ishari wanda bai yi nisa da yawa ba dai na kusa ne tunda dai ma'anonin da ya bayar mai kyau ne amma lafazin ba zai taimake su ba abinda al-imam al-baydawi ya fassara ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun yace isbiru fi salati subh kenan wa sabiru fi salati zuhur mun gane ku wa rabitu واتقوا الله صلاة المغرب كنا لعلكم تفلحون في صلاة العشاء معنى سيغطوا كبات تفسير الإشاري نعم اصبروا في صلاة الصبح كنا وصابروا في صلاة الظهر ورابطوا في صلاة العصر an gane ku wattaqullaha fi salatil maghribi la'allakum tuflihuna fi salatil isha'i tafsirin ishari ne wannan gaskiya kawai dai bai yi dauko ma'anoni da a gulas daga cikin sufiya suke dauka su abin nan ba ehm, fayattabi'una ma tashabaha minhu bitaga alfitnati wa bitaga tawilihi wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah babu wanda ya san tawilin sa sai Allah warasikhuna fil ilmi tabbatattu cikin ilmi yaquluna amanna bihi me ake nufi da babu wanda ya san tawilin sai Allah to a nan gurin ne wata magana take ta tasowa karkashin wannan aya na faɗa muku ayar tana da babban al'amari sosai da sosai idan muka ce su waɗanda suke da son zuciya suna bin mutashabi kar ku manta mun ce mutashabi ko dai zanto mansukh mutashabi ko ya zanto mai dauke da ma'ana biyu ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau mutashabi ko ya zanto mai koyayyar ma'ana masu son zuciya sai su rinka bin mutashabi dan su bashi ma'ana mara kyau su fassara shi da ita ibtiga alfitana dan fitanan mutane cikin addini wa ibtigha atawilihi dan kokarin kautar da ko dan kokarin fassara lafazin da wannan ma'anar da suke nufi ta'awil kace fassara dan kokarin fassara lafazin da ita ma'anar da suke nufi mara kyau sai Allah ce wa ma alamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san tawilin sa fassarar lafazin hakikanin fassara sai Allah madaukakin sarki to tunda Allah ne ya sani gashi mutashabih ne sai in koma cikin wani muhkam in ga ya Allah ya bayyana shi tunda shi ya san ma'anarsa ina fatan kun fahimta amma idan kawai na biye wa fassara mai fassara ya bayyana fassara na son zuciya na bi shi Allah kuma ya ce wa ma alamu ta'wilahu illa Allah to kaga anan da na koma wani muhkam ya bani ma'ana mai kyau sai ce to kai ma'anar da ka bayar mara kyau ce kuma Allah ya nuna dama ba da ya san ma'anar sai shi dan haka wanda ya faɗa mai kyau cikin muhukam ita zamu dauka ta kan kan ba ta da kyau tunda Allah ce wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi arrasikhuna fil ilmi tabbatattu cikin ilmi laqad rasakhat fil qalbi minni mawaddatu li layla abat ayyamaha ko abat ayyamuha an tagayyara ma'ana ar-rusuk tabbatuwar abu والراسخون في العلم تبتتو cikin ilimi yaquluna amanna bi to anan gurin ne ake akai sabani na biyu shi lafazin warrasikhuna fil ilmi sabuwar jumla ce wato fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah cikakken zance warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi zance na biyu wanda ba da alaka da wancan haka waɗansu malaman tafsiri suka ce sai ya zanto banda Allah ba wanda ya san mutashabi tunda ko ba wanda ya sani kenan sai a koma cikin inda ya bayyana shi dan yi mana bayanin amma idan muka ce a'a abinda ake nufi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi ba wanda ya san tawilinsa sai Allah sai kuma tabbatattu cikin ilimi ina fata an fahimta sai zanto arrasikhuna fil ilmi sun san fassaran mutashabi amma idan muka dauki maganan farko ar-rasikuna bil ilmi ba su san shi ba yaquluna amanna bihi kawai abin da suke cewa mun yi imani da shi amma ba su san shi ba ina fata an fahimta to cikin ma'anonin guda biyu wacce zamu dauka idan muka dauki ma'ana ta farko li'irabi zai fi taimakon mu amma abin da take nuna a lokacin ashe su ar-rasikuna fil ilmi za su iya sani ne idan Allah ya bayyana shi a wani wurin domin Allah ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a in ya bayyana shi cikin muhukam karshe dai ilimin nashi ne amma ya bayyana baya hana mutane su sani ina fata an fahimta idan ko mun ce a'a illa Allah wa rasikuna fil ilmi su ma arrasikuna fil ilmi dan a dai wannan ma'anan ba ba su suka sani da kansu ba Allah ne ya sanar da su karshe sai natija ta koma daya to kasancewar Allah ya sani arrasikuna fil ilmi sun sani shi ke nuna da ilimin Allah da nasu ko da sanin Allah game da wannan da saninsu ya zama daidai wa daida a'a Allah ya san abin cikakken sani su kuma sun san dan abin da Allah ya so su sani game da wannan abin da haka sai zanto na ubangiji shine cikakke so kuma nasu ba na kasashe ne saboda ka'idar wa ma utitum min al-ilmi illa qalila wa fawqa kulli dhi ilmin alim ina fata ya fito fili والراسخون في العلم يقولون Amanna bihi. kullum min inda rabbina wa ma yazzakkaru illa ulul albab su ce dukkanin su daga wajen ubangijin mu yake wa ma yazzakkaru babu wanda yake daukan wa'azi na alqur'ani illa ulul albab sai mu abuta hankali Allah sa mu cikin su sai aya da zamu rufe aya ta 1 da ta 2 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد Ubangiji yace rabbana la tuzigh qulubana yana hikaito mana ar-rasikhuna fil ilmi saboda imanin su sai suna cewa rabbana ya ubangijin mu la tuzigh karka kautar da zukatanmu karka sa mata zaifi irin yadda allazina yattabi'una ma tasabaha suke da zaifi a cikin zukatansu la tuzigh qulubana karka kautar da zukatanmu ba da iza hadaitana bayan ka riga ka shirye da mu wa hablana min ladunka rahma ka ba mu baiwa ta rahama daga gare ka innaka antal wahhab lalle ya Allah kane al wahhab rabbana ya in naka jami'un nasi lalle kai ne wanda zai tattara mutane li yawmin la rayba fihi a yinin da babu kokonto cikin sa shine irin ranar tashin kiyama yawma yajma'ukum li yawmil jam'i zalika yawmut taghabun kai zaka tara mutane a wannan yini wanda babu kokonto cikin sa inna allaha la yukhliful mi'ad lalle allah ta'ala baya saba wa'adinsa da ya riga ya dora ku yi hakuri tsawaita da muka kan wancan aya lalle hakan ya kamata ne kuma ina tabbatar muku da cewa rabin abin da ya kamata mu faɗa game da ita ba mu faɗa ba amma dai abin da aka faɗa alal ya ba da mabudai na cikin ku akwai ɗaliban ilimi da idan sun koma da littattafan tafsiri kuma za su ƙara haɓaka abin sun samu wata ƙa'ida nuqratul intilaq yantalikuna minha insha Allah ta'ala abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi ya kai mana sai yammacin gobe in Allah kai mu gobe idan Allah kai mu akwai latta ta musamman da aka tsara domin mata a makarantar primary ta Federal Law Course karfe 10 na safe idan Allah ya kai mu latta ce ta mata kadai banda maza wassalamu alaikum